الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا اشهدكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يوم ذلك بطل يوم رمضان النبي صلى الله عليه واله وسلم shekara dubu ɗaya da ɗari da arba'in da bakwai wanda ya yi ne da ashirin da hudu ga watan fabrairu shekara dubu biyu da ashirin da shida muna ƙara gode ma Allah madaukakin sarki mai kowa mai komi wanda ba baya neman komi a wurin kowa shi ne ma Allah da ya jasa da kaddarawarsa ya ƙara da tsotun wannan masallaci ne albarka masallaci mara gari da shi aljanna amin anan ba su ba kuma dan dutse noro irin wannan zariya ya kaduna tarayyar najeriya don ci gaba da tafsirin alƙur'ani da girma wannan shi ne tafsirin mu na bakwai a wannan shekara kuma tafsirin mu na bakwai a wannan sura ne albarka suratul an'am gabanin mutum ci gaba da tafsirin akwai tambayoyi kamar haka mai tambaya ta farko tana tambaya ta tashi da azumi sai ke amai kuma ta aka asibiti aka yi mata allurai yaya hukuncin azumin ta azumi baya karya wato amai baya karya azumi in ba da zanzan aka kirkiro shi ba idan amai ya riga mutum yana azumi azumin shi yana allura kuma kada biyu ce akwai allurar da take karya azumi akwai allurar da ba ta karya azumi duk allurar da take matsayin abinci in an yi ta azumi ya kai kamar ƙarin ruwa da sauran allurori wanda su a matsayin abinci alama allurori ne matsayin abinci Gaya musu da ya musu wannan yaron da ku. Kai da ya musu wannan sunan allurar da suke karya azumi. ko a gaya masu kotu sun kusa da shi ara ma da tsaye wani wani zuwa Allura malaria ba ta kare amma sun zuwa zuwa Allah ta sa mu da wani ya ba su ko tambaya daga garin ya yi da kai ya magana shi saboda nesa da yayi da mu ba da yadda zai yi magana da mu abin da ya shafi karatun dare da kuma wasu abubuwa wani bai shafi da su ba wani yana tambaya mutum ne ake bishi azumi ba ra bai biya ba kuma ga shi azumin wani ya zo yana yana yanzu azumin shi na bana azumin shi yana nan amma dai bai kyauta ba وليد الله يحفظ عليكم الله باش نخلى يمكن تنفع عيد الزراعة يعني باش نخلى يمكن تنفع عيد الزراعة da albiya ga haka arni yana da amma da abu sai yaushe yake kokarin tarawa a zuwa wani yana tambaya shi ma akwai addu'a da zai yi idan ina abin da wani bashi da biyar da kuɗi na to akwai addu'a da annabi yake ana mun ka bashi idan kai za ka biya amma ma ke yi bi halali da haram ko ne ko ko da azumi ba amma idan kana abin wani bashi ka yi addu'a da biya manzo wani hadisi kara ko ta hadisi kai tsaye da take nuna cewa in kana bin mutum bashi in karo kai a addu'a zai biya ka sai dai kawai addu'a ba ke da rinda cewa Allah ka bashi ko ya biya ni ko wani abu da mata amma a cikin karar da wata shi wani ya tambaya hukuncin yin borosh da ramadana ya hukunci ne yin borosh da makilis da ramadana malaman sunna sun tabbatar da haka domin borosh da makilin baya karya a cikin mutum yana azumi borosh ko masu yin mayu sun ce bai gari a mi kamar masu wasi amma yin an kusan da bari ke rana ta fara amma idan ke da rana farkon ta na na farkon ta ya lalace ba wanda ya wata tambaya da san kaciya na fara ba da amsar ta a karatun maza amma na ƙara kallon tambayar da kyau na zo abubuwa ya kara wanda ba lura da su da gaskiya magana a kan shi dai da zai iya zuwa wani tafsiri amma duk karatun da ake yi yana koyon ta hanyar yana tafiya ne a kan matakin da aka zo shi na zamani wajen haihuwa mutum idan namiji ba ya haihuwa sai a nemo kwan haihuwa a fara matar shi da haihu ko kuma idan matar tana da ciki sai a ɗauko wani kwai a ƙara da nata cikin sai da to na karin su tambaye a rubuce amma da na dawo ina tsara karin su tambaye su ke sai na ga waɗannan abubuwa wannan da mu ba da amsa su ba mutum ne zai haihuwa sai a ɗauko kwai a ba ma shi ta haihu wannan bai halatta amma kan kwan shi ne kuna gani ma an yi rangon amma tsohon wanda ba ta shi ba ba ta zama da ne ko ba ta zama da kuma za a samu ikhtilafin asma za a samu cakuɗewar dalilai yana a san shi wani kan wani da shi da haka a sa mace wani wanda ba mijin ta ba da ainihin haramun amma malamai sun yi wani idan shi yana da kwai amma kuma ba zai iya yin kwanciyar aure har kwan ya fito ta shi ta yi ba to wannan malamai sun yi rangwame a kan kula da bawar shari'a wasu dokoki da shari'a ta ƙayyada za a iya amfani da kwan mutum a haɗa da kwan matar ta haihu. Tambaya shi ɓangare da yi cewa idan matar ta samu ciki ɗa ɗaya sai a nemo wani kwai na daban a haɗa a zama ɗa na biyu wanda shi ma haramun ne. Wani biyar da siya wani ya shi yin wata rafi da wanda ya ba ta abubuwa daban ba. Babban malamin shi abu Abbas Allah ya tsara rayuwar shi a gaba na duniya a yau an yi irin wannan tambayar a gaba na Abu Bakar ya ya ce da shi da shi da aka ga yayin aiki suna ce yi ko ya ba da ya tabo da Allah ya wanda ya saurari da mu mujiya a tafsirin maza to ya haɗa da wannan tafsirin da muka a mata ممكن أن نفضل تفسير المرأة شعرا أكثر أن نفضل تفسير المرأة بمين أقول لك شو أفضل الرجل تفسير الرجل بين شعرين والإنصاف والإنصاف ينبغي أقل شيرا ولا تفسير على فاش أبيع بريدو ورسمي نما كان تجربة الإنصاف أثناء هو أبوما كل كثير نما أنا طبعا عليه بريدو كان في فقط جميل بيرضو أشعر ko ana sawa a SPE e radio karfe na maza na safe karfe takwas da minti biyar zuwa tara da safe a alheri radio na kuma ana sa shi a SPE e radio karfe uku na rana zuwa hudu a SPE e radio ko da kada ka samu da sauki da da tambaya da zai tambaya a kan malam ta ce a dinga yin kuma ana sa malamin su dinga yin addu'a to malamin ne aka ja ce addu'a yake a yi wani zikiri ko wani lazumi guda biyu ne da hukunci biyar wannan duk wani lazumi da za ka ji an ce ka yi in dai annabi ne ya koyar za ka ga ya wuce da annabi ne ya ce a yi ko ya ce a yi ɗaya ko ya shi ne su ɗaya ko ya ce uku ko hudu ko bakwai ko goma ko sha ɗaya ko ashirin da biyar ko talatin ko talatin da uku ko talatin da uku biya da faɗa a kunna amma yin zikiri ka ce kaza ko dubu ba koyarwa annabi gani in dai annabi ne to ala ya ce ya faɗi wani zikiri adadi ya wuce dubu wallahu a'lam ya wuce dari ya wuce nawa dari wannan na tambaya ko hukuncin ya addu'a a wurin malamai ila ma ba dai kun fassara addu'a ya fahimta amma shi ba zai iya fassara ta ba shi zai iya yin addu'o'i da larabci da zai iya fassara ta ba gaskiya yin addu'a da larabci in ba san ma'anar da ba ba iya fassara ba in ba ka da yankini a kan da ɗari kusa ɗari suna don larabci da hausa kuma shi larabci ya bambanta da hausa larabci wasan yadda ake sun zama kuna gane ma abin da kake nufi daban abin da ake nufi kuma daban to da haka idan za ka yi addu'a da larabci ka tabbatar ka ya a gaban malami kadiya ya saurara ya ke eh haka ne to sai da yake kai ko da za ka iya fassara wa wani za ka fassara wa ali ko ali amma ka zo ni malami yana wata addu'a da kuma kadiya sai da hakokin su je su rage wannan malamin sun shi mara a wasu ida sauran malamai a ke fice da yin addu'o'i kuma ba iya addu'ar ba kuma ba ka tantance lamarin ba to ina ba ka shawara a yi da hausa Allah ya lafiya hausa ka yi da yarbarci Allah ya lafiya yarbarci ka yi da fulatanci duk yaran duniya Allah ya lafiya Allah ya lafiya wani yana tambayar da wani adadin rakon kuma da tarawih raka'a a wanda tarawih ne raka'a goma sha ɗaya ne kuma za ka iya yin kafa da haka amma can ta yi fiye da haka ma ba ne domin yin na kuma ne ya raka ashirin amma da wanda ya fi dacewa da sunan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne raka a goma sha wannan kafai da kashe yana cewa ya karanta wani salati a cikin dukkan mutum alama kulli ala muhammad wa ko fadil da kai da sunan falatan nan shin idan ya wannan falatin ba a ba shi ladan falati kuma a ba shi falalar da ake samu ya yi salati a'a ورحمة لا نسلك الوالدية النبي صلى الله عليه وسلم يا الله شيء الله أنا عليم النبي صلاة الملائكة النبي يا قوية صلاة كذا فوق يا قوية صلاة في صلاة الوالدية صلاة الله في سنة النبي إبراهيم يخطو أشي سنة النبي إبراهيم يخطو أشي وأنت شيء صلاة الوالدية أما الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم فليس صلاة da ka sai salati ibrahimiya ibrahimiya ba Allah ya daura mu akan abin da yake so ya yi ce da shi da wannan su wata cikin wani ilayi muna ƙara addu'a ga al'umma musulmi zuwa ma zuwa kan wannan da ya tsaya mana a wuya muna son mu zuba aikin Allah ta Allah ya ba mu ikon ainihin Allah ya sa wani yana da wato iko to zai iya sanya gudunmawar shi a cikin akan kungiya mai suna a smart foundation for social development number account don double zero double one twenty seventeen thirteen double zero double one twenty seventeen thirteen a smart foundation for social development jihar smart ko kuma rodin ne za ka iya kawo a cikin kofa ko jirgi shen tuwai sixteen twenty dole ta kawo ana karɓa amma ya zama kamfanin ne cm أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعن لكم إلى يوم القيامة لا ريب الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله المشركين قل إني أخاف إن عذاب يوم عظيم من يفتح عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين أما sarki ya ba mu labarin kafirai masu tsalle da ayoyi kuma na gaya muku matakan fata mu guda uku na farko kauye kai game da littafin Allah da wa'azi da sauraron ma'ani shi ne mataki na farko na tsara da kai ka fata duk wanda zai sauraron ma'ani duk wanda zai sauraron alƙur'ani duk wanda zai zuwa islamiyya wallahi ya sa mun ne gara shi yasa duk mutum da ba zai ce cewa da shi matsala da kyau ba zai ba da ba duk wanda ya shi yake gantarwa da shi wannan gantarwa domin ka ƙoƙo ruwan da وواجب وقرب الجد منه بل أعطاه الله تبارك أليس الزوجة شنو ألا يأتي النبي إن ألا يأتي النبي يتفضل المسلمين ولا يقول bai sauraron wa'azi ya yi gaba da masu wa'azi matakin farko da bari su a daya mataki na biyu shi ne in ya zo a ya kare to kare da wa'azi kuma ya fi muni da cikin juma mataki na uku wanda shi ba lalata mutum ne ba kafin mutum ne shi ne a rikin ba irkilanci da addini da masu addini ba Allah ka kare وكثير من الصلاة لما تقيل داود وأنا في هذا الآية يقول عليه محمد صلى الله عليه وسلم يجب هو أن نبدو كل آيوي كل تغيير والمسلم صمد تقيل وعي إذا فقال أما حمل تلك أنه بعد أما في أما يجي قل ديام يا محمد صلى الله عليه وسلم بهؤلاء المكذبين ولن تتكلم تعالوا لمن ما في السماوات والأرض لمن ملك جميع ما في السماوات وجميع ما في الأرض لم أظن تقول عن ذلك وليس الصغير أقل نوعي me yasa Allah ya ce samai da ƙasai me yasa Allah bai ce mulkin iska ko ruwa kuna gani ma sai yake mulkin samai da sarfai domin duk a halittar Allah babu halitta da Allah ya yi girma da ban tsari da ban mamaki da ban kawai da haka da rama لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن yawan mutane ba a san su kasa ta haɗe da wasu ta amayar da wasu kuma adadin wanda kasa ta haɗe cikinta ya fi adadin wanda suke bayan shi ba a yi tsoro wannan kasar nawa mulkin ta nawa haka nan kwamfai nawa kusan da yawa kana kallon bisa ne masu sama wanda ba ta bin bisa da ne sama yanzu wannan gaji din na shigo da yanzu wani ko da biyar ba wani ba ka can can tana can can can a ta wani لمن ما في السماوات والأرض وممكن تسيتي الصبر لك تقينا وهي عمل بالقوش هو الضلالة الروحانية على بيشي كل لمن جوا يقول لمن ما في السماوات والأرض تبيت عمل تسيتي الصبر لك تقينا وهي عمل لما أقول لكم ملك أبو يقف ملك كائن أبو يقف za mu ga mutum ya gina gida a ƙato matar shi a cikin gida ranar da Allah ya ƙaddar su sake shi ko ya sake ta ko awon ya mutu sai ta kwashe kowa ya zargi da kwakwo shi sa wasu matan idan mutum ya sake in ba ta kwashe kaya sai ta wani ta bari ko da bai da zargi bai da tabarma bai da wuta

ba ku ga fir'auna ba a lokacin da annabi musa ya shi wa'azi sai fir'auna yana jin shi wajen iyali yake ce amma annabi musa wawa ya nemi shi kafan da wannan ruwan da ya fi rike gudana a ƙarƙashin mulkin wa yake gudana kuna gane ba haka fir'auna ya ce ma annabi ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون ونادى فرعون في قومه فرعون تسمي يشعر سيسار سليم يا قوم يا قوم متعلنا أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار وهذه الأنهار تجري من تحت وأنه ورمضنا بلادا يقع تحت إيكونا كان ينزو يا إذا في الوجه هو يشيطا أن لا يكي حقيقة من الملك نعم فرعون سيبيتي أقر أقر مطر تاجي domin akwai abin da ruwa zai yi ruwa da ke nan kawai ba ma zai yi ba to sai Allah ya ce kulle ya mu liman ma duk samawa ki wal abu da ke cikin samai da kasai na waye ثم أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بأن يجيب عن هذا السؤال لألا أنه وأنصى كما جاء أنصى كأنه كلام لأنصى على رمى قل لا zari na Allah shi yasa da abu da gani a wata ranar Allah kawai amfani da wata dama da Allah ya ba ka ɗauka wai an ba ka ne kirkin an ba ka ruko da mulki da gani yau kai ne mai faɗa a ciki jiya ba kai kuma ba kuma ba kai ya ga shi abin da yake rubuta da wasu mulki don yana mulki sai ya ɗauka ba ka kamar shi bai san mulkin nan na Allah ba shi yake bayarwa shi yake amfani hakan ya rama Allah ta'ala shi ke bar mulki da wanda yake so kuma shi ke akwai mulki da wanda yake so. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع تضل بكيد من تشاء وتعز من تشاء uwana duk wanda Allah ya bashi dama yi amfani da dama ya ba Allah kyau ta samu duk wani dama da Allah ya ba ka ruko aka ba duk abin da kake tsakawa shi an yi wannan da kake a kasuwanci an yi yanka a mulki an yi masu masu mulki a kamartaka an yi samari a mulki an yi gudanar ana gani ma gudanar shi ne jirgin gudunar kuna gani ma gurare su ne jami'a gudunwa to komai na Allah da haka sai Allah ya ce ma ni ko ruwa ya zo ne ne a wasu ne a kwanu da ne masu tsarkisawa kulli ma ma fi samawa da abu da ya tambaye gawane ne abin da ke cikin sammai da tsarsai na waye Allah ya ce da ya mutu lillahi duka na Allah ya ce ya Muhammad zalika kullu mulku lillahi ta'ala dukkanin abin da gani a wasu sama mulkin Allah ne madaukakin alladhi yafi haqqul ibadata wahdahu Allah shi kadai ya tantance abota wani ba wani ba ba wani ya tantance abota sai wa Allah فتبع على نفسه الرحمن الله أكبر ألا يا ولد كان تشتيم هذا كل مفرد ينظر إلى الدخيل لألا يمنع ولا معنى كم جاء تبارع أجل من حال يوم وقول يا رعيد الله لا تنكر كتب على نفسه الرحمة الله يا دورة وتجي تنكر منكر يبلغ لأبيه طبعا ينزل كتب على بابون لي بابون لي بابون لي لا ريكا ni tun da abin ya shigo da wanda ke kan kawo. Saboda hawan aka Allah madaukakin sarki ya tsaya mu bari. ko ku zuwa wani kokari da Allah ya yi wa bayi a bana Allah ya so ka ba a har yanzu buhun hatsi buhun barkono dubu ɗari da saba'in da tamanin yanzu buhun barkono naira dubu talatin da masara irin da ne dubu ɗari a kasan nan mana yau da masara naira dubu ashirin da biyu da wake irin da ke siyan wake naira dubu shida dubu shida da yi dole kuma ma ya ce mana wannan Allah so da ke gaskiya so da yawa ba da kama a ranar a saurara da kama a ranar fi na rahama Allah ya wajabta rahama a kan shi ai aujaba a ranar fi na rahama Allah ya wajabta a kan shi sosai wasu aka mutu mutu da shi Allah ta bani dukkan komai حديث يا تفضل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإمام البخاري ومسلم كل ما يروى حديث من أبو هريرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا سيرة لما خلق الله الخلق يا رب حتى يعني الدنيا باقي إلى على السوق بعدها كتب في كتابه Allah ya rubuta a littafin نعم لا na Allah na musamman wa huwa wannan fayil din yana wurin Allah saman al'aushi kun san duk mai fayil yana da fayil wanda za su tana da wani littafi ko wani wanda duk wani abu ne tana rubutawa basira buri wata fatiha tana rubutawa to Allah ma yana da wani littafi a wuri shi wanda yake zartar da abubuwa yake hukunta abubuwa yake kaddara abubuwa bayan Allah ya rubuta gaba ɗaya sai Allah ya rubuta yadda zai gudanar da duniya sai ya ce inna rahmati taqribu ghadab lalle rahmata ta rijayi shay'a ke ta shi ne da kuma Allah kana zuwa ka zuwa sai Allah ya tsofe sai maka lam Allah ya tsofe ruwa yi addu'a yi addu'a Allah ya amsa ba sai Allah ta'ala ya ce mishi ba zan amsa addu'ar ku ba sai wanda ya saba min shekara arba'in ya kusa wani ya saba wa Allah shekara arba'in kuma ya zo roƙon ruwa ya zo an zuwa da shi sai Allah ya ce ma annabi Musa ka ce mishi ya fita in ya fita da ruwa annabi Musa ya ce ya ce wanda ya saba wa Allah shekara arba'in ya fita in bai fita ba ya ba zai yi ruwa ba wannan kan da ya kiya kan shi da shi yi da da shi a kasu da yawan bayani Allah ta kasu wasu da Allah ta kauna da Allah ta kuma ran tsada Alaihi Musa ya kawo ne da bawa ma Allah shekara arba'in ya fita duk yana da Allah da ya ce ba mu ce ne ko da kuma ke ci da mu Alaihi Musa ya Allah ta ce ba za ta yi ruwa ba sai wani ya saba maka ya fita ni ba kowa ya fita sai Allah ya ce to kai ka ce ya fita shi kuma ya gane da ya ce in ya shi ko na da shi to ruwa shi Allah ya shi kara a amma sun sakanni ta mintoci Allah ya ce Annabi Musa ya haɗa da gura wannan wannan mutum da ya shekara don yana kafa wanda sun gafa kane a cikin minti daya ya Allah ya nuna mashi ya Allah ya kafa musa ya kafa mashi shekara arba'in da raba ne ba gidan gidan gidan kan su labarin da muke yau ba ya yi mutane suna sun tallafa da wani Allah tana ganin sun ba ta da a tana ganin gaya mu'amala ta kwanci da ita a fara tana ganin kamfani ka za a an kore ta daga aiki shi ke bayan Allah kun kuma bayan Allah mun san karkar da ke ruwan Allah kun san arzikin da ke ruwan Allah kun san yaƙi da ruwan Allah ko da Allah ne rahama kada wani ya ɗauka cewa wani Allah zai rahama shi kada wani ya ɗauka Allah ba zai azurta shi ba kada wani ya ɗauka Allah ba zai ɗauka shi ba kada wani ya ɗauka Allah ba zai mutunta shi ba kada wani ya ɗauka Allah ba zai ba shi ba in wani ya ɗauka Allah ba zai shirya mishi zuriya Allah zai yi zan kowai shi sa Allah ko su sarki ya ce ma annabi ya gaya ma waɗanda suka ɓata lokacin su wajen saɓon Allah da yi ma Allah ta gaji kan su ce tsammani daga rahmar Allah. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله Ya kasar da ya wa ƙasar da ya wa ƙasar da ya ya wa ƙasar da ya عشان التبديل النفسي وقد وأنا كما نحن نؤمن إن شاء الله مطلوب ذلك بعد كم تلك أنا شيء أقول من أقوله يتم تفكير الإنسان أي تفكير تبع لما عينا تسمع في المعاد بالحق تسمع وحي أقرار وإنما هذا تسمع تسمع تسمع تسمع تسمع تسمع تسمع تسمع تسمع تسمع Yana mamaki wai yaya na yake kawo da ganin ta. Ba ya ma ta wani lokaci ya ma kwanta a shi a yadda kika yi a baya Allah ta ta'ala zai juya shi ya koma dada haka Allah ta ya fara a cikin suratul furqan alamma wallazina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafs allati harrama Allahu illa bil haqq wa la yadhurun يفعل ذلك يلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. والذين لا يجدون مع الله إلها آخر. ما قطع الله ولا يأكلون النفس التي حرم الله إلا بالحق بقى كل شيء يقول لا يعرف أمين نتيجة ولا يزن بقى يزن أما يتوب من يفعل ذلك من يولي الذي يفكك يلقى قام بها في البلد يضاعف العذاب يوم القيامة لا أنك في عذاب على الكاشف القيامة ويقضي فيه معاناة بين وما أو بين ولا كنسان ولا كنسان إلا من تاب sai wanda ya ce wajen nan ko kowa da tuba ba wa amana kuma ya imani ya imani ko wanda imani ba wa amila salihan wa amila amalan salihan da aiki aiki na wani ya aiki na wani samun su cikin ko wanda ba ya la ya ce ko guda ita duba tilin ba su sanji a duk laifin da suke a baya Allah zai juyar da shi ya zama dada. Kin je doki za a ba ta gani kin je masa Kirkiya biya ba a baki da sun shi rabo. Kirkiya bala ba a baki da sun yi mu'amalar aure da mutum da rasu. Ƙaura da yi wa jirgin baro da yi adini. Duk da yake da sai Allah ne ya ce kuma yaya. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Allah ya gafara ni ne sai Allah ya gafara da kai. Ya jama'a musulmi ku kurmu mutane suna yin ɓarna da yawa mata kuna yin siyasa Allah ya kulle wallahi su Allah ya saurare akwai masu da suke da mu'amala da wani da ba na da su ne akwai matar da suke zuwa gidajen bokaye su ce akwai mata da suke shaye-shaye su ce na duk wanda yake yi ne su yi Allah yana da saurare Allah ya saurare ko ba Allah abu da take كل مرة الله الله يشوف العميل الإسرائيلي يقول استطاع الله للجرة تسوى إنجليالي الله يشوف العميل فقل يقول استطاع الله أي يعني الله ينال توصيل الله ينال ربني الله ينال جمعي فتبع على نفسه الرحمة الله ينال مكان شياوة يبقى مكان توصيل يصعد صلى الله عليه وسلم يجد الله في الدنيا ya rika riku da bakar sai ya rubuta a baya cin shi don zama al'aushi in na rahmatin ta bai gogarwari lalle tausayi na rama na jin kai na ya rika ya na wannan rama ta Allah ne da kuma Allah ya dawo a cikin al'adun al'adun rayuwa wani lokaci ya tsufa ta ta da masulari wani lokaci da fitini wani lokaci abu yi ma duka ɗaya da ƙwaƙari ya kawo kalmar rahma shi yasa ka ga babu wani sura a cikin surorin alqur'ani tun daga bakara an ya face sai da aka buɗe ta da bismillah ita kuma bismillah dauke take da kalmar rahma sura ɗaya ce ba ta da bismillah ita ce surorin kowa amma don Allah ya cika adadin rahama shi a ko'ina sai da ya samar da wata bismillah a wata sura don ta zama makwabin wacce sura da ba a buɗe ta إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. يذكر أن سليمان عليه السلام وصف ما كان يملكه. أي رجل له وصيفة. يوم وصيفة يجي إنه يدعى الأمر من سليمان والنوحيد لم يسمع به وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ولن يلي الأمر يكون الله رحمة به الله أكبر دام جماعة المسلمين وجماعة مقبولة Allah yana da rawa yana da sosai dan ke da lafiya ciwo ya yi ciwo Allah yana da sosai yana da rawa zai ba shi lafiya kan ke wurin boka kin je da baki aure ba ba sai 他把集体接在身上，非常的这样，这样的能力的外人，他们不能理解，他们来不会，他们理解不了。不是这玩意儿吧？这里边就多呢，那集体接，就现在还才二十六个人，也也来了，这个不知道我们二十六个人接。يحاولوا أن يتجاوزوا يقوى يعرف أن هذا غير كانوا dan Allah yana da Allah yana da rahama a cikin alƙur'ani Allah ta ya wada ta mutai shi rahama a gurare da daban وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم اللهم اغفر لنا وارحمنا على كل ذكاء الذين الآيات ya yi alai Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan wanda suke imani da ayoyin mutum ne wurin sa wa kun salamu alaihi da shi ayi shi kula ya tabbata shi ne idan aka zo tafi sallallahu alaihi wa salamu alaihi wa sallam Allah ya tabbata da ni da sabarhum ala nafsihi Allah ya tura su cikin sosai ga أنه من علم منكم سوءا بجهالة wanda ya yi mummunan aiki da jami'i malamai suke cewa da ƙari duk inda muka lokacin da suke saman ya da yake an da wani hanyar su a wanda ya yi mummunan aiki a cikin da jari su da wauta sun mata sannan ya zuwa wa aslaha ya ji ala al'amari fa annahu maghfurun Allah ya gafara ne da haka ya kowa da kuma mutum ilimi يا ولد الذين على السوشيال ميديا بلا تريدون ومن يصادر والله هو على هي مقومة أبو رب يتدقوا الكيشيا وتتعوك تبدا كيشيا وتتعوك تبدا أولوانسا وتتكورا أبونا الجن وتتكورا أبونا سيما وتفيهم تكورا تكورا تكورا تكورا تكورا كيف تتوقع على وليد ووليد وليد ووليد Allah ta'ala yana buɗe ƙofar kubatun da ranar da ya halarci duniya da ya daga ƙofar mafi ranar da rana za ta fito da shi da ke fadi. Kuma an yana da zaman ya tuba bayan da bai biyar ƙasar da ya yi ya ƙasar mutuwa. Da haka ku tuba, Allah zai a shi tuba. In ya ka tuba, Allah zai a shi tuba. كتب ربكم على نفسه الرحمة الله يا ولد كما تشكر لي أنا الله ولقد يقول شنو يا دورة ما فيش على نفسه الرحمة زي كده يقول لي ايه بقى إن يدعو الله الله ولا تعالى لي يا مسلمين أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعد ذلك وأصلح وأنه غفور رحيم لا تسلمنا ne gwagwarmaya da shir'aun. Waɗanda Allah ya rubuta musulunci sun a ne duka zai ke gana da wani da shi ya samu mutane a Waɗannan mutane a bari sun yi wata yin addu'a sun a Me cewa واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للنبي يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه وذكروه واتبعوا النور الذي أنزل معه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المسلمون. الله أكبر من الصلاة يا جماعة، أقول أبو

in a gida sai ƙarfi ba ba sai ba sai ka ka ko da ko kuma da da da yi ka rayuwa suka ce wa في هذه الدنيا حسنة تشوف لهم تتشاور الأيوة من الآخرة من الآخرة الله كم تتشاور إلا هجنا أي إنا وكانت أنا مسؤول له لأن يقل هذا الدنيا الدعاء قال عذابي أطيق به بل أشاء ورحمتي وسعت كل شيء ba yadda wani musulmani da wasu ba amma lokacin da suka zuwa tsohon masu suka ne ya haɗa musu ba ka shi kuɗa mana kyakkyawar rayuwa a duniya ka shi kuɗa mana kyakkyawar rayuwa a duniya mun tuba gare ka abin da ake yin haka tuba ya da yake azabi na azabi ba da azabi أصيب بها من أشاء من أصابتنا زي أصابة وندرس في معنى سورة الله يبقى الله عظمة الله ورحمة رحمة تمام الكل جاب تيجي فسأكتبها للذين zan tallata rahama zan sanya rahama ta da masu tsoron Allah ya fi wani da yawan Allah Malale masu cutar da mata ya kura yau an wayi gari ke yawa yawan maza da su zama bakakken maza sun manta dauri da Allah ta'ala ya daura musu lokacin da ta zo aurenka liman ne ma da karkaya يتوقع لك يقول الشاذة يقين الشاذة أنا أقول أبوك بطلوني فأبدي تتقى وإن تتقى تشيروا شايروا تسطورة بنون أبيه تأكل فانا يا تاشي تبقية يا كوما كموا ما إلى يلو يستقوا لك أنتم تشيروا والله ما لا بيسوا الله يوم ما يجي بابا ويا أبوه دولة wato ba ma abubuwan jin daɗi ba abubuwan dole ba za ba sai ka tara da mafi ɗari wanda zai kwana da cikin masu yin zuwa ita tana ma tuna wani zuwa ne masu yin zuwa ne ba ta nema ba ta kuma wani kwanwa ba yau Allah ya yi namiji jami'i shi ne wanda zai kawo abinci da yake kari. Ke za mu yi da kuma kuma yake, shi ba za mu mata cikin gidan ba. da sun ga kokai kana nan da kaga ta sai an ga biki a gidan yara da zama ne zama ba ta kai idan ko ba tuwa da biya shi ko ba zai da farko ku shi yasa ke zuwa ko da na biya ni duniya hasana wa bil akhirah إلا ولا إليه وعلى ذلك أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء على كرام أنك ما يكون من أخلاق أما تعالى وربك الجليل ورزقك الغني بالرحمة نعم. إن شاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنزل أنشأكم كما da saurayya ba yana kan da cewa da ka zo ya ku kai da ne to kuma ba ku ni ba ku ni ba to to shi sai Allah ya haɗa miki biyu wato Allah ya haɗa maka shi biyu kuna ganewa ga wadata ga kuma ne ku nemi arziki a wurin Allah Allah mawadaci kuma Allah ne rahama in ya sha mu ji muku wa ya sa mu ji ma da ku ba shi Allah ya ma sai Allah ya sai ya da ku ya dawo ku da kowa a kai ku sai ce wa ku ka da ku Allah ya ma kuma ba su jira akwai wani mutane ya fara rahama kana iya mutum ne ya zafarta amma kuma zai fara shi Allah zai zafarta masa ne maka rahama 我那天都跟你说呀，我俩战友，刚才也不说呀。也，我昨天参加的活动上，就是俺们战友，他们讲了我，我们说第一点，第一，他们是怎么说的？我俩战也别说，刚才也没说呀，也他妈也没说呀。人家怎么的，第一点就是说呀，第二讲给。 to yanzu wannan ya ce maka da yake ba maka hukuma na shiga fa to shi Allah in ya ga ka ga maka ce maka bayan ka sace waye ya ya ce maka ce kai an abubuwan da ka ba kuma zai ba mu kyautar waya ko ka da mun rabbul gani kai ne ka saba mai ya ya ce maka ce ne to duk da mutum Allah ya maka jama'a duk wanda ya saba Allah ya kai Allah ya saba shi yasa Ibrahim bin Adama wani yawanci Allah da mai kira ba Allah na ka na ka duniya ba ni ya ba ka ne mun kana ku kada ma ka da gaba amma yake kiyaye wannan shari'a shi ya ne na farko za ka saba ma Allah san da ne inda Allah ya haifa kada ka kafa Allah ce ko na ba Allah ba Allah ya ba to na ka sun ga ka ka ne ba ka ba hannun da Idan za ka sha biya to ka sha biyar ba da bakin da Allah ya nuna kan kuma da kafa ba Allah Allah da kafa Allah ne da kai kuma Allah ne da kai ne rawa ne ne gafara me zai kai amma za mu samu Allah da mu ya karama Allah tana da yawa kullu man la tisma wa al-ard kullu كتب على نفسه الرحمة ألا يأتوا مكيش رحمة لجمع ليجمع أنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه والله في الله يا يأتوا قرآن كاشف القيامة ونرى نصاب الشفاعة لا تكون لي في أي للقيامة من غير للقيامة ذلك الأمر ما بمكان للموقع أن نحن موقع مقارن مع كل سنة يقول هذا yau masu kuɗi a ƙasar nan suna gwatan na rage muku da wanda rayuwa ta fi ke hannu sai na gaba zuwa ana tarihin tabbata wasan idan ana magana iri an fara wuka mutu da shawar barci in ana magana ƙarfin hajja an shafi a barci ala yana da shi mutane Allah ya ba su yi wasu zaciya idan ana magana karfin hujja mutum ya faɗi magana hujja ne da karfin hujja a yi shi Muhammad awwal ayata in dai magana ce ya ke yi wala a hujja duk su zama kan mara yi mun ci abinci da su mun yi mu'amala su mun zama tare ana nan ana nan sai tare da jira kuma wani a cikin mutum ba wala a yi magana ta da'a talakawo da masu ɗinmu da malamanmu da jajiranmu da mutanen kinki da mutanen banza da ƴan jarfe da ƴan tauri duka jama'a ta gaban Allah da ya zama annabin ila yau da kiyama Allah ya alƙawarin wallahi sai Allah ya rufuwa wallahi ya zama annakum rabbukum hana ayyuhan nasu ya ku mutane Allah ya yi rufuwa sai ya tattara ku yawmal qiyamati بعد القيامة الذي لا شك في وقوعه بباب شتى بين الناس القيامة. دول ينتج القيامة. يقوم هذه لا يرى من الجلد ولا في أثار ولا في شديدة. أما الذين قتلوا أنفسهم ولا في أثار كونهم هم لا يؤمنون صورة إيمان الذين أمرنا الذين أضافوا أنفسهم waɗanda suka tsoratar da kawunan ba a yi mun fa'ida da intifa'i yana ba fa'ida da rayu yanzu ba suna bi ko bai ba wallahi ta ba abin da suke da da ya fara wata nan ba ana zai a mutu shi lokaci kamar ne tsara ya tsara da ne yanzu yawa suke yi ko yanzu wata kayi a fara yanzu shi ne ya ƙungiya ya yi kuma a ƙwaƙari ya yi biyu wata ta ce da matsari والآوار فيه متحلل الذين في كتاب ولن تكون مسجل عيون بلغي إيمانك بل لم تتعلمها وصولك أصار نذكرا من على ذلك فقل إن الخاسرين قل إن قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين على الكتاب قل يا إن الخاسرين للي يسعى الذين خسروا أنفسهم إنهم لتذكر أثار تعاونهم وأهلهم يوم القيامة في أثار فيها من القيامة. شرارة القيامة عن ذلك القيامة أن تبقي أن تلك إلا هذا أنا أتكلم معك كنا أتكلم ودي كنا أتكلم يا أنت عن تبقي عن تلك لا حول ولا قوة إلا بالله عن الله يعني إيه أرجو لي من الرجوع برضه يا أبو من أبي مرة أجلس نشي من أبو shi ne lalata abu da farko damuwa da abu da ya taba kai ta a fara na rufa kaza na rufa kaza shi ya tsarin ce an yi kaza wannan ta ɗaura a kan kaɗan ba na a fara shi ba ka hauka ta abu da ya wuce ya wuce kawai a kan karni abu da biyu damuwa da matsalolin mu ta faɗi da wariya yake rayuwa wani ya yake cibi wani ya yake shiga wa yake fita duk wanda ya sa ido ga wani zai lalata shi ku ɗauka duniya ba kowa da yawa kai kai kai kai ne mai amfani to da yawa kai ya da wanda ya mutu إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة الذي ولد السيء أثار أنا حقيقة إن الذي أثار الصاوم في الإيالات وهذا كاش القيامة ذلك هو الكفران المبين من الشيء أثار بالإيمان يعني أثره الذي هو في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمع منكم إلى يوم القيامة إلى ريب فيه الذين خسروا أنفسهم وهم لا يؤمنون الذين خرج إلى الله تبارك لنا ونقول كل الأسباب وسلامنا Allah yana da tsautsayi yana da rama wannan aiki ya tsaya wani a Allah ya tsaye wani yadda za mu samu. yake yi ma wani zan bane shi TMC ko da Allah ya bashi ko ko ya kawo ko ya koro a account jari ba a kuma foundation ko social development global zero global one twenty seventeen thirty. Ko da Allah ya bashi ko ya yi kokari